الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه إلى مدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدزاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله وإياكم من شر البدعة وآهلها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي الله أماكن ليوتي الله بيستعنا زوبا أما كافلنا هنا تكن تاريه إكرمان أبي جهل صحابنا da ya yi abin da ya yi daga baya kuma ya musulunta Allah ta'ala ya karɓi tubansa ya kuma yi mai sakayya da gidan aljanna don yi ɗaya daga cikin sahabbai masu rubutun wahayi a ƙarshen zamani na ma'aiki wannan yana gwada mana a duk abin da ke a duniya karka yanke tsammani daga rahamar Allah Allah ya yi cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah ya yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya kun dauka imani da Allah kada ku yanke tsammani cewa Allah ta'ala ba zai muku rahama ba ubangiji baya son karka dauka ubangiji baya yi da kai fayil ɗinka yana wurin Allah kuma ya san da zaman ka ko da wani na ganin a'a abin da kai ya wuce kima ba za a gafarta maka ba ba shi bane mai gafar Allah ne ke yi bibi wancan hadisi na muslim wanda ma ke ba labarin wani mutum cikin bani isra'ila ko kuma wani mutum min maka da kablana cikin mutanen su gabace mu wani ya yanka rayuka daidai dari ba daya su a tsammanin sa inna Allah la ya'fu anhu yana ganin aikin da yayi ma Allah atrocity da ya kumitin ubangiji ba zai yaje miki ba wannan ya sanya ya tafi neman fatuwa a wajen mutane to ku zo wa boka da malami da ba boka ana ce mai malam amma ba dan yana koyar da addini ba shi ba ko da ahlari ko ismawi ko iziya abin da yake koyarwa kawai ya raba al'umma da imani da kuma dukiya ya je wani ya ce mishi ina so in tuba ga abin da zai yi sai boka ya ce mishi ina a yi kofar tuba a rufe take ba za ka iya tuba ba abin nufi a nan da zai ba su kuɗi zai buɗe mai ita boka har gobe idan wasu matsaloli suka taso maka da za ka je wurin shi zai iya gaya maka Allah ba zai iya ba amma shi zai iya sai wannan mutum suna haka ne bari in cika ɗarin dama ɗari ba ɗaya na yanka sai ya gama da shi suka zama ɗari liyara maza ya fi Allah bi don ya ga mai ubangiji zai iya shi ya ƙara gaba ya samu malami masanin Allah mai neman tuba ga tubabu mai neman kome zuwa ga Allah mai kwaɗayin gidan aljanna ya cika da irinsu mai kwaɗayin kowa ya bar sabo idan yana yi sai ya zo yake ce mu ka ji aiki na ina so in tuba ya ce mun nabi yahudu an ka tuba mina tauba wa zai iya kare tsakaninka da ubangijinka idan kai ne ya tuba kofofin Allah suna buɗe likulli man arada an yaudu ila Allah ta'ala duk wanda ke son kuma zuwa ga Allah ko me yayi a duniya mafi girman zunubi babu kamar shirka amma ko shirka dan adam ke yi idan ya tuba Allah ta'ala ya nemi shi marhaban barka da zuwa yace ka tuba sai ya ce mai amma zan baka shawara bayan ya tuba kenan ya tuba ya ce in Allah ya so ba zai ƙara wannan shi ba to ga shawara me shawara tun da nan garin ka saba nan ake tsayar. da kai da abokanka nan kuke nan kuka yawa ka kwace kayanka ka sake gari ina ni ya ce ilhaq bi qaryati fulan ko garin wani fihi murjalun salihun a wannan gari akwai bayan Allah na gargaɗi bayan Allah mutumin da ya kwashe kayan ya kama hanya kafin ya kai wancan garin sai ya mutu a hanya yanzu abin kallo ga shi ya tuba amma bai je ya iska wa'incan mutane ba da za su iya zama taimako a gare shi a bauta min Allah tare bai yi komai ba amma tun da ubangiji ka ujubai shi to bai kuma rage shi nan bawan Allah ya ci gaba yana nan a kwance mala'iku na rahama suka zo wa'inda ko ba na rahamar ba iyazan billahi ta'ala su ma suka zo kowa yana ganin wannan nashi ne wannan nasi ne fa arsalallahu ta'ala ilaihim malakan akhar sai Allah ya turo musu wani mala'ikar daban a siffata ta daban don yi raba musu gaddama wannan mutumin ya aka yi a namu ne da ce a namu ne me tarihinsa kunji kunji kunji ya baro gari kaza allati tujra fiha al-ma'siyah garin da ake barna za shi garin da ake alkhairi amma bai kai ba saboda haka yanzu wannan namu ne bai kai ba sai ce yadda za ku shine faqis ku auna garin da ya bari da inda za hadisi yake cewa fa harakahu Allah sai ubangiji yasa aka juya shi da rabin gefen jikinsa waccan kasar da za aka jawo ta ba Allah bane ne ko ta jawo ta bi kusanci zuwa gare shi sama da wani da aka nesanta ta sai mala'iku rahama suka ce hada inda namu ne wannan suka dauka fa gufira lahu sai ubangiji ya gafarta mai wannan ke gwada mana ashe bawan Allah duk abin da mutum yake kai yake dan mai amma yayi kokari ya bari tun lokacin da ya kamata ya bari bai wuce ba idan ya bari to kuma sai a sake abokai domin amma in dai abokanka da rani wanda su ake taye-taye da su ake mata bai da su ake yan leke-leke ai ba za a bari ba ko ka bari zai tafa ma kai gobe to zo mu yau da mun dawo ka tuba shi ke sai mu tafi idan an je an gama tsirci a dawo ka ce mai to ka tuba gobe zai zo to ai ne yau ne ka raka ne in mun je ka jira ma a mota in je in gama in hoto a haka za a rinka yi hatta ta ce kuma ne ke har sai mutuwa ta zai ke maka wa an tum la shi'urun ba ku shirya ba to irin wannan problem ɗin waya da yawa duk abin da kai wannan doron maganar da ikirma dan abi jahil ta isa ga mutum yayi tunanin ni dai bawa ne na Allah kuma Allah ta'ala shi ne sabawa kuma ina da kyakkyawan zato ni da ubangiji na na tuba zai amsa in dai tuban na gaske aka yi ba tuban wasa ba ubangiji ba ya yaudar shi ko da ka yi karka ɗauka bai sani ba yana cewa wa yamkuruna wa yamkuruna suna ma kirkin su kuma ubangiji na yi musu tanadin yadda za a maida musu makinci duk sai take ubangiji ya jika ilimi akan wannan gabar amma me ya abin yi lokacin ƙurewa yake shekaru suna ƙarewa kanka tsuba yana ƙara zuwa idan zuciya ta yi muni sai baki babu abin da ke dawo da ita hanya sai magunguna masu yawa daga ciki akwai tilawa alqur'ani tana maganin zuciya mara lafiya akwai zama da mutanen kwarai don ko kai ba kai ba ba za ka ji zancen manna a bakin su ba kokarin zama da malamai da shiga cikin almajirai yana ƙara wanke zuciya kokarin karanta sira tarihi na mutanen da bayan Allah sabai da annabawansu yana ƙara wanke maka zuciya amma idan baka wannan duk ka ɗauke wuta kai baka tilawar alqur'ani baka zama da mutanen kirki baka shiga cikin almajirai bal ka ji kila wa qal baka zama inda ake karatun baka tilawa ko karatun tarihi na magabata ya zaka zama dole zuciya in ta kama ciwo wallahi ba ta warke ba kuma lokacin da yake tsammani na tawarkar sai sabuwar sha'awa ta zo maka duk abin da ake sha'awa a duniya a yau ko da menene to da izinin Allah in ka yi shi gobe wani kuma zai so wanda ya balaka yanzu dai abin kawai burin ka ci ne yayi idan ya riga riga za ka sanya ba a kwana ba ka wanda ya so wani wanda ya balaka tsada in za kama ka aure ka auri wannan ka saka in wata wuce yar mambira mai gashin hauya ka ruga mata ka aura in ka saki gobe kuma ka fada wata akwai ran da sai ka auren ana kawo ta gobe kana zuwa nan kofar kaf sai ga wata kuma ta fita kyau ran da man za ta mutu na wata kuma ta balaga yarinya ya A ce ɗan uwa yi kokari kai tanaji ga danka ka yi wa kanka wani irin tanaji kyakkyawa na inda baya rushewa kuma baya ƙarewa amma ahir idan al'amarin kai kuma kawai yayi ne me ake yayi ba in so me ake yayi ba in so to ya zaka ka gode ma ka da Allah ta'ala ayyuka musulmi mai tunanin gobe kiyama da Allah ya ga damar sai yau ka antoni ba mu ka tunanin ubangiji ji abin da kana ganin shi ne daidai da Allah ya ga damar sai yau ka wani abu daban wanda za a isa gaya wa Allah ba ha gane ka ga wani zuciya ta mutu ba ma ya ji kira kana gaya mai ne baya ji kwanakin bayan wani yaro cikin wani makoyar a gumi kwalai sai iske na a gida ya ce malam kaji kaji kaji kaji ina ganin ki ya canja sai na fada cikin tafiyar nan shi subhanallah ka dawo ne ko yace ya dawo shi to kai karatu ko shakiyanci za ka yi in kai ilimi ka fi kwarewa shakiyanci amma da ta jahili ga kai shaki tun yi amfanin ka kai ko da taimako ake ba addinin Allah ko taimako ake ba duniyar ma shi ba ka da kayan taimakon kayan da kake iya ba taimako shine wani gini ake so a rushe ka je ka sa karfi dan da karfin ka ya kare ba za ka rusa babu to amma kuma a fitar ba wata da Allah ya mishi baban shi ya rasu uwar kuma expert ce wajen sa an kama ta nan an kulle an kulle har an gaji a yanzu haka nake maka magana da yamman nan ina gaya mu tana gidan yaro kuma mashayiya ce ƴar koken ce ta kaiwa gidan hakimi ta kware a wajen barna ya kurfin zai ita kai yace mun an kama ta ma a gaban alkali ta cikin irin wayan nan haka amma wani ya sai da mata koken ba a gani ba yana miƙa mata tana miƙo mai kudin dubin da ubangiji kuma ya jarumci wannan yaron dibi kuma yadda Allah ya jarumci wannan matar kar ka ɗauka wata mabita ce oh haka nan ban sani ba wata ila a ce wani irin aiki na hauka kusan bari ya ce mun har an kama ta an sa mata taya za a kona ta sato jariri a wani wuri ya ce sai muka zo wurin aka ce ai mahammu ce aka ɗauke ta wajen yan sanda to ka ƙaddara wannan a ce masu suka ce idan kai ƙarami ne iri na ƙadara a ce mahaifiyar ka ce ƙadara a ce yayan ka ce yaran ka zai iya hutu a duniyar mu yau amma duk sai ubangiji ke maka sauki ya share maka wa'annan ya yi mai hankali yayyo iyalinka masu hankali yayyo yaranka ba su da yawa amma duk masu hankali Sun wannan kaɗai bai isa a gode ma Allah ba to in za a gode ma Allah ya ake gode da shi shi shi ne isa miya kuka in huta in ta Allah na gode maka a'a bil a'mal ake gode ma Allah da ayyuka ake godiya da Allah idan ya maka wannan sai kai ne wannan kai ma jibril alaihi salam da ubangiji ta ce mai hantar sai ba shi bakabakai masu yawa Allah ya yi mala'iku masu fuka-fukai biyu uku hudu sai kuma yace wa yazidu da khalqi ma yasha to cikin abin da ya ƙara jibril an ƙara mai da yawa shine ce ya dauki lokaci ya tasbihi a inda ubangiji ya bar shi yace Allah ta'ala yake ba godiya shi idan ubangiji ya baka ilimi ka gode ma Allah wajen yin aiki da shi da koyi da shi idan ubangiji ya baka wata hikima ta ka to kai amfani ita wajen a ga musulmi idan ubangiji ya baka dukiya kai aiki da ita wajen taimakawa marashi idan ubangiji ya baka ƴaƴa amana ce a ga ƴaƴan sun miki akan tafarki na gari dan gobe kiyama tambayar ka ake ya kai da ƴaƴan dole ka faɗi ka eh, ga handa su sun miƙe ko kuwa tun da shi shine su kama turba ta Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama amma in suka fankare kar baka ce kai kai a'a sai an tambaye ka mai kai a takaice bayan Allah ubangijin musamman yake Allah ta'ala ya yi mana rahama mai yawa ya ba mu ruwan sama ya ba mu iska ya ba mu abinci ya ba mu gidaje ya ba mu ɗaya duk wannan ba mutum ake da wani ba kafin ya baka to zai yi muhimmanci zai muhimmanci mu gano taskar da ya kamata mu leƙa al'umma tafiya suke yau shugaban kwamitin shari'a na ƙasa na ɓangaren lagos zai bai ce allah ta'ala mai rasuwa wataƙila kun ji abubuwa bitin safe ɗan shekara saba'in da wasu abubuwa ko kun ga bai ɗaukar za a mutu yau kuma a kan gaba aiki aiki domin duk wanda ya hangi najeriya a yanzu ya san suna buƙatar ma'aikata musamman mu arewacin najeriya wallahi muna buƙatar mazaje muna buƙatar bayan allah masana masu hankali da ke iya naso zuwa ga mutane akwai mai hankalin da shi ba tunani kawai tare da kawai iyakar shi ne sai matansa sai ayansa akwai mai hankalin da yake tunani in na mutu mai zan bar mai aya mai zan bar mai jikoki zai yi kai tarin to ake ka haye yanzu to jikokin ka ba za ka bar musu hukunan ka haye za ka hana musu tsine maka ba sun yi sama yau kan gidanmu eriyanmu yankinmu duk abin da gani ko sweet ne zaka saya sai ka dan can wajen ne ba dan garin ku ko me zaka sai ka dan can wurin ne da zaka daga lemon kwalba sai ka dan can wurin ba dan garin ku ba hatta iyayenmu da mu masu dukiya ba sa bude masana'antar su a nan area mu a haka za mu doga mu tafi baya me za mu kusa mu yi tunani akan irin wannan abubuwan da yawa kar ya zama cewa mun tafi dan muna ganin mu mun haye mu bar baya da kura a'a bayin Allah na gargaru ji dan Ya yace ba mai tafiya kiyama ba ce sai ya yi ƙoƙarin barin wani abin kirki a baya wanda za a rika ambatan shi idan baya wasu a zamanin sahabbai sun bar gonaki ga gonar Sulman Farisi nan in ka je gobe Madina zaka kai ta sanin babul awali wasu sun bar rijiyoyi ga rijiyar Usman dan Affan bayan aikin da ya yi a masassun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na bangaren kibla ta kudu tun daga jikin mumbarin annabi har zuwa inda huzaifi ke tsayawa a yanzu duk tsarin kuma dan afani kuma sauran gaba ne wasu bayin Allah sai suka bar ainihin gidaje ana shiga a kwana har yanzu kyauta wasu sai sai gyara hanyoyi wasu sun yi abubuwa a taƙaice dai in ga mutum ya mutu bai bar wani abu ba to bai da shi ne in dan masu suke tare mu ma din me muke bari yanzu ma'ana me muke rayawa a zuciyarmu za mu iya bari za mu iya barin wasu rijiyoyi ma ba na mai nake ne ba na ruwa bayan Allah su sha su yi wanka a ba talakawa a ba dabbobi za mu iya tunanin yin bohol bohol a wani wuri mu sanya masu gadi su gadi a ɗebi ruwan fi lillahi za mu iya tunani mu gina masallaci a ƙauyuka inda babu shi mu ɗau limaman mu biya shi kuɗi ya rinka koya ma jama'a addinin Allah na shekara goma sha biyar don ya yaye wasu limamai idan ba ma nan za mu iya ƙoƙari mu gani me muka bar mu ɗaya na raya wata al'umma ko da ba komai mu samar da masana'anta ta al'umma su ginu don su tsare mutunci gobe in ba ma nan a cewa ne wannan ma'ana abin kirki ne ba na tsaya ba wanda kai zaka yi planning ba zai maka ba shi sa ke ce muku arewa muna da bukatar madaka masu hankalin da hankalin ke na so zuwa ga wani idan hankalin ya tsaya ya takaita a wurinka bai da amfani duba ɗan uwa wancan bawan Allah da kafin take ba mu labarin ta ai mutum ɗaya ne mutuwa yanzu ƴaƴansa ya bari amma aikin alkhairin da yayi shi yana so shigo cikin ƴaƴan shine Allah ta'ala ke cewa wa amma al-jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا يبقى شاهد وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا yace wannan yaron ko wannan katangar me yasa bata rushe ba ga ta ba da ginin roji aka yi ta ba ba tsarafa bane ba dutse bane yumbu ne taɓo ne jakai dawaki kuma su yi susa su karci katangar nan amma ta ki faduwa ga ruwa kusan kusan kusan irin wanda ake a wannan shekara a Najeriya gini ma mai dutse ya faɗi to amma ga da yinku ba komai ba ta faɗi ba menene sirrin da ke cikin ta dan Abbas sai ka tambaye shi a Bukhari babin tafsirin wannan aya sai ce ba ku ji abin da Allah ya ce ba wa kana ma salihah baban su mutumin kirki ne a cikin kayan da ake bar ma zuriya a bar ma unguwa a bar ma gari a bar ma al'umma ci gaba mai unguwa yayi domin ci gaban al'umma hakimi yayi don ci gaban al'umma kai da kace ma yayi sarki gwamna shaman yayi domin bai ma al'umma wani abu da za a gada shine aiki kwarai idan muka aiki kwarai zuriya ma ta amfana jikoki amfana har yanzu jikokin mutumin kirki sukan ce nan ne kabar kakanmu kuma yayi kaza yayi kaza a tsammanin ka wani jika da ta zo kabar ka ina ma san da kabarin ka saboda me baka tsina koyo ba a duniya bayan Allah mu saki tare mu da yawa mu yi tunani na an gaza al'umma su yi aikin kwarai ko da mu karfin mu ya kare muna baya mu mu sa wasu idan mun sa wasu yi za su amfani wa'in mu idan ba ma nan dole ka taimaka mai tafi university yanzu ba ka tsammanin ya baka wani abu amma tsammanin ka sai ce ma sai taimaka ma wasu marayu wa'inda za su rayu kai lokacin baka duk da kai nan hanyar samun wani abu aiki ne makaranta kai shi wani abu ka taimaka mishi za ka tsammanin zai maka wani abu a tsammanin ka taimaka maka wata al'umma wa'inda za su yi aikin kai lokacin baka rayu ala'aita halin yan uwa wannan addini ayyukan alkhairi a cikin sa yawa gare shi ku duba yadda manzon Allah yake faɗa wa sahabbansa lokacin nan ikrimu ya gudu ina jin mun karanta da kugo wancan makon ko mun gama da ba mu gama ba a ina muka tsarkin ƙarshe ne falamma wani littafi na ban ɗan ɗauko wani مش عارف اللي ممكن تقول انها واحده انها يوم وكان في تنهئه لهؤلاء هم النفر إكرمة وكان في تنهئه هؤلاء أنت يجي تنكو وكان في تنيئة هؤلاء نفر إكرمة ابن أبي جهل wannan yaki ne aka taho bayan an je badar mun faɗa abin da ya fara badar ko mun yi shi ko to za a tuwa ɗaukar fansa ikrima a lokacin nan an tuwo ne a ɗauki fansa saboda abin da ya faru su a baya da kashe musu dangi da sauransu lila da sunnala mutakaffiyan min makkata a'a ai mun mutu wancan ma nan yanzu ana magana shigowar manzon Allah maka ne sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah zai to maka an yi yakin badar shi an na farko a duniyar islama a yaushe shekara ta farko ko cikin ta biyu bayan hijira a disantin a disamiya ko zan ce su kuma so tsara mitin saboda su abin ya ya bata ma rai aka sake yunkuri aka taho domin a ɗauki fansa a shekara ta biyu goshin ta uku aka zo aka yi uhudu abin da ya bakanta ma wanzu su zama rai da abin da ya faru ma'ana a yakunan duniya yakin na tsaya wanda ya yi farin ciki ga mamman sama a duk duniya babu yakin badar babu kamar na badar a yakin da ya bakanta wa ma'aikin rai gabaki daya babu kamar uhudu to an yi uhudu an gama aka bar yakin shekara ta biyar bayan gida ta shida aka yakin bani musalar aka wuce wannan wuri aka zo yakin khandak aka wuce wannan wuri ta shida kenan khandak biyar shida aka yi bani musalar ta bakwai aka je khaibar an dawo cikin ta bakwai din nan aka fita zuwa ainihin ma'ana hune an dawo goshi cikin ta takwas aka tafi buɗe maka duk a lokacin nan mutanen maka na shiri manzon Allah ƙara shiri saboda ke yanzu ƙarfi ya kai da manzon Allah ya yi yunƙurin ya koma wancan garin ba da sunan tarewa ba a'a sai dai sunan garin ya koma darul islam kar ku manta turan da manzon Allah ya baro garin maka ya tsaya a bayan gari da sunan mai hijira ya kalli maka ya ce wallahi innaki la ahabbul ardi ilayya duk duniya ba wata kasa na fito kamar ke maka amma jama'a sun kore ni ba da iya haka ya fita itari a madina ba dan ba san maka ba duk da haka da aka ji yaki bayan an buɗe makar. in mutu za su koma makka in mutu za su madina ana raba ganima aka ɗi gudun in maka aka ba su mutanen madina su kalli na maka an ba su kaya na fitar hanke, su ba ba su kayan ba sai na Allah yake cewa ala yufrihukum ba za ku ji daɗi ba ku in madina su su koma da ganima ku kuma koma da manzon Allah garin sallallahu alaihi wasallama sai duk ba ke ɗaya kukan da ake da wani hasashen da ke zuciya sai kuma kokarin ciki manzon Allah a Madina ya zauna a nan ya rasu na aka binne shi da shi da sauran wasu ƴaƴana shi gaba ke daya za a zo maka labari ya zo musu ya za a yi kuma labari bai zo musu ba da wuri ta shirya sai da bayan manzon Allah ya gama an kai cikin garin idan aka ce maki yinka bai kasa gaya maka ba za ku yi fada sai bayan kana kwance ga takobi a hannun ko ta wuka ya zare cewa kaza gajiya me za ka ce ba shi kuma hakuri ba kawai su da koda ka da ce wallahi an kan wata harbe kalan yi wallahi kana motsi har ba kalan haka dai kuka ka bi kauya can wajen wanke motocin ta ne dai kan gaba kiran nan akwai ran da wasu barayi suka zo suka iske an kawo motocin sabi ana wankewa to akwai dabara da yan wanke mota suke amma ba zan faɗa ba nan. dan na faɗa za a zan wani abu daban almuhimu dai aka zo mutanen ka nemi kullum mota babu so kama tsaya ina kullum mota kai ce gashi kai fa yace gashi kwanta tabar mace a wurin inda ke sallah sai shi kwanta ka da fara kai suka ce da wani ta aku bane da kasar kawai ya flat ɗayan na san shi sai yake ban labari yadda waƙi ta faru ki sai naga ai yaron da ya rike da bindiga haka da zan naushe shi zai iya gama da shi to amma kuma ga shi gefen sallah ko fi diga shi abin sallah to ko yaron ya fahimta ka ne ina dan motsa motsi na kai dan kallon ta shi ba ku ta amma ina kallon ta kuma an ce a wayin ta kama sai yaron ya ce wallahi in ka motsa har ka rage sai ƙara kwanciya sai ya duba gefen saka sai ya duba ya kawo masa kibin daga shi ita kan kanta ɗauka ta wasa ce wallahi mai rai kuma wallahi ka kare to da ya ga ta ita ko sai ya miƙe gaba da ka to manzon Allah bai tashi gaya wa ɗan maka ba zai shigo sai da bayan ya gama an cikin gari dole mutum ya gudu to ikin na bidal yana cikin na farko farko da suka fara barin maka ya gudu ya fita a boye wata yamma wajahu shatar yaman ya kama hanyar gangara zuwa yaman idan lam yakul lahu maladan illa hunak dan bai da wani wuri ma'ana malja'an makoma da zai koye in ba ta ba ba da mara zuwa hanyar maka madina musulmai ne wajen tsa'ifa wasu yi imani ya zai dole su ne canja inda zalika mabaka أم هكي زوج إكرمة بن أبي جهل وهند بنت أتبة إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهما أسد نسوة ليبايع النبي عليه السلام a lokacin da aka ci garin aka mamaye shi mamman ana sai gaya musu su sabai wanda ya shiga cikin harami kan ku yaƙe shi wanda ya fada cikin gidan abu sufyan kar ku kama shi ku bar shi wanda shiga cikin gidan shi ya ba ya kulle kar ku mai komai ko faɗa ake in ba neman daga ciki ba kashe gida kulle kofa ka aka so jami'an tsaro ai ba ta harba da ciki na waje masu tada hankali a wajajen kafa to shi kenan da sai ga an shiga daga baki daya sai hindu ibn utuba abinci utuba da kuma ainihin watan eh, umu kai yace mata ikrima da ya gudu suka taho da mata goma suka tafi inda ma'aiki ya sauka sallallahu alaihi wasallama don su tallata imanin su a gaban shi cewa su sun musulunta da suka to wannan wuri suka iska ma'aiki a wannan wuri sallallahu alaihi wasallama don su ga shugaya wa da kallon alaihi sai suka shiga suka yi mai sallama wa indahu اثنتان من أزواجه وابنته فاطمة ونساء من نساء bin abdul muttalib a wurinsa a lokacin akwai matan su biyu da ɗaya shi fatima da wasu mata na dangin bani abdul muttalib sau na aure ta ce fa takallama hindu sai hindu sai mai magana wa nan mutanaqaba ta sanya niqabi ta rufe ɗanta wa qalat tajabi ya rasulullah alhamdulillah alladhi azhara ad-din alladhi ihtarahu li nafsihi ka san yadda ta ba sai na baka labarin hindu ba ka san kowa ne yau ita ke buɗe da ke tana cewa ya kai manzon Allah godiya ta bata ga Allah wanda ya bayyana addini addini da ya zaɓa kansa godiya ta bata ga Allah da ya bayyana addinin da ya zaɓa kansa shi Allah shi wa inni la as'aluka an tamassani rahimuka da khairi ina so dan Allah zumuncinka ya shafe da alkhairi duk ta manta da baya ita wata sa'a ka ce ne amma mutum da ba irin tsaye da bai kulla ba akan mai sallallahu alaihi wasallam yau gata suna nema wurin Allah ka ya haƙuri alkhairi ke zabe ni fa inni imra'atun mu'mina musaddiqa ni da ce mumina na yi imani da gagganta ka to makasafat an waje ya hawa ala ta wani maganar sai kawai ta ce da kabarta a lokacin nan mamman Allah ya ganta ya san mace ce ta ce miki hindu bin utuba ya rasu ta ni ce hindu yau utuba ya mamman Allah faɗa Allah laha rasulu alaihi salam marhaban biki barkar zuwa ya hindu wato bawan Allah duk abin da wani mutum wani ya maka wani abu lokacin da ya zo yana mai tuba ba a bai da martani idan ka fi karfin mutum yayin da karfi karfin mutum za ka kasa ɗaukar masa su ba za ka dace mukaminka na gauna da can kun taɓa gona da wani mutum ya taɓa sanyawa an doki jakinka ya ci mai abinci a gona yau kai ne gamna kana iya sanyawa da shi da gona duk a saidar yanzu in ka sa aka zato to riba mai kace za ka ji riba lokacin da mutum ya maka tsaya sai ka zo ka karfin shi da taimakon ubangiji to yanzu naka yayi yi ya bauta ma Allah in dai bauta ma Allah sai kaji mishi al-islamu yan uwa ya tibu ma kabla duk ɗaya da kai inda kace la ilaha illallah muhammadu rasulullah duk an goge maka da baya hindu saboda tsaya haccawa sai aka tsaga cikin hamza aka ɗauko zuciya shi ta ci za su kunna saboda balbalin bala'in da ke zuciyarta da zai kasa kasa a da manzo Allah ya gaji ce mata sai marhaban da kiya hindu farkar zuwa hindu idan aka ce ni da ke mun yi rikici sai muka doge da wannan gaba muka bar wannan gaba tana so cikin ƴaƴanmu ko ba ma nan gaba za ta yawa a ƙauyuka na san akwai inda ke gaba shekara hamsin baya wai da suka ba gaba sun mutu yanzu ƴaƴa ne suka yi gadon gabar aka ɗora in nan da bai kai mai hada zuwa baka sani ba amma dai da kakanka zai mutu ya ce ba ku ba ƴan can gida, shi gani me ya faru a baka sani ba to ana irin wannan ha abin nan ma gidan ma sai kai na ba ai mu da gidan wani ko a kiyama ba ma sha'awa Allah hada mu wuri guda to idan Allah ya musu gafara ku kuma ku tafi ina su Allah ya musu gabar su gidan aljanna ku ko da ku tun da kun ce babu awa zama gida guda yace ma'aiki ni ce hindu ya san me tai yace barka zuwa hindu duk ta ga ta imani to kuma ya rigi ba fara ku duba ƴan uwan annabi ɗan ƴan uba ne gare shi so mun daga cikin gida lami lafiya za a tabbata shi kiwo ana fitowa bayan gari aka jawo shi ya faɗo rif da laƙumi aka tuntu shi gaba mai mari na yi mai tokirin kafa na yi mai kaza na yi aka yi shi bakin rijiya aka je baki sai da ya uku a cikin duhu rijiya da ya mutu ba su koma ko suka zama suka ya suna wasa wasu fatake suka zo suka ɗauko yusuf a rijiya suka ce mun tsinto suka ce kai ba ne? wannan bawan mai da muke nema ya fada nan ɗan su ya koma bawan su fa a sarraha kai nan yusufu ya koye wannan domin in ya ce musu ni kare ne ba bawa bane suna aika jiki sai yayi da ya tafi matsayin bawa aka saida shi bayan an saida shi ya tafi wani gari bai san kowa ba aka da ya fadda shi a garin gaba ke daya da ubangiji ya yi niyyar kawo iyaye zuwa gare su ya kawo iyaye karshe dai ga minista ga sojoji da 'yan sanda sa in ya ga dama yana iya komai ga baban shi kuma ga uwan shi kuma ga ɗan uwan suna neman don Allah ya musu gafara da ya zo gaya baban abin da ya faru sai ke cewa kawai min ba da an ga shaitanu bai ne wa bai da ikhwati bayan shi zanya ɗan yi ta kaɗan mu da ƴan uwana ba komai an wuce wani shafin bayan Allah wata ya kamata mai koyi zagargarin idan ba ka iya zama wani to kai da sai wannan yaki kwarai mu yanzu problem ɗin shi ne wani ne abin girki mu idan muka zo sai dai mu rusa ba mu taɓa wani mutum ya abin girki ba wai mu ɗora daga inda ya tsaya sai dai mu rusa abin da ya bari da za ta fi yayin yadda ya raya arewa ake hanyoyi na jirgin ƙasa ake manya-manyan su ɗakuna rumbuna na kayan noma ake manya-manyan tashoshi daga nan lukoro ka wuce har ƙasa kano har ka je duburi tashoshi ne aka yi ta jirgi saboda in yi lodi a tsaya lemo kawai wanda za a juye wanda suke zuwa su ɗebi kala nan suke cin abinci hada iyalansu so da wani wani ya mutu wane ne ya tunanin bari tsora daga inda firimiya ya tsaya sai dai ya rusa abin da firimiya ya yi bayan Allah ya kamata mu zama masu hankali hankalin yake amfanin mutane khairun nas anfa'ahum lin nas wanda fi kowa alkhairi ga mutane fa shi ne wanda yake amfanuwa ga mutane ba wai ka fi alkhairi ba kawai ka sa gidanka wuta mai kalli wanda ba ta mutuwa to me amfanin ka sa dan su ga haske ne ko dan gidanka dan gidanka bayan Allah ummat dan kadabi na cewa abwabu abwabu ziya kudin da ke jin yunwa sun fi ɗakin ka'aba alkhairi abin da yake nini wata maimakon ka je maka da sunan aiki a aikin hajji ko umra ta mustahabbi ko sunna ka yi ta farilla ka gama kuma kai ba ma'aikaci bane ba kai bane kai ba dan kasuwa bane to gara ka nemi talakawa su ta abincin da ka nemi maka jama'a suna mutuwa bayan Allah yanzu sun shigo ɗakin da manzon Allah ke zaune da Fatima diyarsa da matansa guda biyu sun san mai ake mishi kamar kai ne a ce wani ya sa an taɓa kulle ka ya ba ka wahala kuma kullewar ta na juma'a da yamma ba in jigo ya tashi ka ta juma'a da yamma jigo ya tafi bai dawowa sai shi sai mun ne sai ma karfe tara kuma daya ko wanda da ya mata baka ne kuma a haɗa kaɗa ke ne da marasa gaskiya ba ka shi sai aka zo aka yi mailin ka aka buɗe ka matar ka sa an yi wannan sai wanda ya maka wannan aikin nan ya zo dan Allah ka ce da kin ci abinci bayan shekara goma sha biyar za ta bari a bai eh zai dan yi dai wuya ko ko ba ga bane to ita wannan matar ba ma wai kullewa ba har duka da za a mishi ta sa an ta an minta amma wallahi da abin da ya ce masa marhaba biki ya kula barka da zuwa ya a ashe dan uwa yi kokari idan aka saba maka in kai ake ba in dai kai ake ba Allah ba kawai da kai ka ce kayan ba da kai ake ba babu komai babu komai sai hakuri amma idan aka ci zarafin ubangiji a nan babu magana hakuri saboda ba kai ne bai yaji ba fa su rasul sallama wa ziyada aidan a fa wallahi ya rasulullah ma kana ala wajhi al-ard a ahabbu ilayya an ya yadhillu fi min min min baitika take ce mishi ya manzo Allah bayan ya kuma ta marhaba ya rasulullah babu wani gida a bayan ƙasar nan duka duk duniya wanda ya fi soyuwa ilayya ne a wurina yau an ya zilla min baitika ma'ana ya inuwantar da ni ko in shiga ciki ya rufe ni kamar gidanka Wala ala wajhi al على baytun ahabbu ilayya an إلي izza min من Yau na waye gari. ba wani gida da nake tsammani nake na fi soyuwa ya samu ɗaukaka a bayan ƙasar nan sama da gidanka faƙa da rasu da sassu nama wasu da aida ya ce hindu da kuma ƙari ta zaka sun maƙamar umma hukain zauji ikirma bin ta abijalin fa aslamat wa qalat matar ikirma dan abijal warzan mu na wannan lokaci ta miƙe ce mamman Allah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ta yi imani kenan ko to ga jirgin ga neman ta ta ce ya rasulullah kadi harba minka ikrimatu ila yaman khawfan min an taqtuluhu fa aminuhu amanaka Allah ta ce mijina ya gudu ya bar garin maka dan tsoron kada kashi wannan Allah in ka yarda kar ku manta abin da ya baya lokacin baban da rai kun san yayi amfani da wannan kan matsayin hannun dama da yanka mutane kuma sahabbai yake azarwa bayan uban an kashe uban a filin odu a filin badar shi kuma ya kula ya yi aiki na ganin sai ya ɗauko fasar uban shi wajen gama da manzon Allah baya kafa don uwa duk abin da Allah ya kafa kai ba ka iya ture shi karka rikici da gaskiya duk wanda ya kudin sai ya faɗa da gaskiya to ba zai iya da ita ba tun mamman Allah yana yana farkon wahayinsa yana farkon da wata ake rikici da wannan kira ake faɗa wannan musulunci har yanzu sai dai ya ci gaba ya baya ba wallahi kullum kale a gaba yake shi a lokacin da kai da kaji baka iyawa lokacin wani cin yayi nisa shekaran jiya waccan laraba na je abuja karɓo biza ta aikin hajji na tsaya har yamma ta biyar sai ce bari in dawo gida sai wani ɗalibi na ta amalan dare yi ka kwana gobe sai ka tafi gida a shi to shi kenan to yau idan sun zan kwana da rage ta a masallaci za ka je kai mana lakka ai mu mun samu garaba ta arha to mu je na je dai lakka dan tashi sai nake tambaye shi gudunmu da ake badawa sai naga abubuwan da suke so a wannan masallacin wata unguwa ta hanyar ya fatuwar abubuwan da suke a wani masallacin sai daga mu anan ma kan ba ma iya shi na fita a je da'awa a dawo kuma jama'a suna musulunta sai abin ya burge ni ina cewa yare da ne kuntu ma'aku fa afuza fawzan azima ina ba a ce ni ma cikin ku nake wallahi sun burge ni bayan Allah sai nake cewa a sai dai garin namu yubashir bil khair akwai alkhairi a bayan kasa har gobe to amma kana cikin ku ko baka cikin kai kai da kake yi wani yana yi ina ba labari bayan da kake neman samu wani abu sai na yi ni ma sai a ayi da ni sai abu ba su kyau idan mutum ta kirkice matarka in ta kirkice to ba abin da yake a gabanta tsakanta da kai shine ku cika da imani ku sake aure a gidan aljanna ko ku zaman aure a gidan aljanna mace in ta kirkice ba ta faɗa da kai akan wanda zaka bar mata a amma in ka ji mutum da kai to ne yanzu in ka mutu ina zaka kai wannan ayan to ke in ki mutu ne kuma kai sai ina duk abin da baya yi wallahi Allah wallahi Allah mace ta iskar tana kuka wallahi na dauka na dauka dan mutuke da mutu wai ashe yayi an ba shi bukami ne nan a can wajen bai shekaru bai ta biyu ba Allah ya buɗa mai ko kuma in ce ya dan yi wawure har ya gina gida a wani wuri da ya gina gida sai kuma ya fara neman aure to wannan tsara mata hankali ya yi aure ya sa amarya a can ita ba tana gina gwamnati yi sabon gida ya sa a amaryar amma kuka ce hawaye ya duke mata hijabi ba Allah me ya faru malam mutumin nan don Allah kwana kwanan nan ni da shi muke tare tun bai da riga da duk daya na sha wahala na yi kaza na yi kaza ta ke ce mai ce ne lokacin da bai da wani iri daya ba fa ce ba shi din da shi ne mai tsare in ta sa wuyarka shin tana maka tsarki ne saboda ba ka lafiya ba ka aika duk ba zai kan wuri na ce baiwa Allah kina gaya mun ƴaƴan ku bakwai me rike kuma duniya ko da ya auro wata tsohon janar din soja da ya zama janar ya yi ritaya yanzu kina bakin ciki don wani ya dariya ya fito jafa sakaraja da zai da kai na zama da kai na fi ƴaƴa bakwai ba auren mutuwaye ba ya auro wata to me rike yanzu ai kana ake yanzu ni na yi gaba da gidan ko mutuwaye yanzu yi da gidan me ya abu rikici to ai ni malam yanzu in yi mutu ya zan da wannan kayan to shi kuma in ki mutu shi kuma da su irin wannan ƙara ba magana kawo qur'ani ta kullum suka lafiya da bitin mutane to sa da yawa suna kuka kullum kuma ka kullum kuma ka to bayan Allah wasu matan kuma burin shi da ya zaka shiga da imani tana kuka kuka in ta kana barna in za a kace ka sai an ba su harbe ka don da gwada maka ba duke take sha'awa ni da ne a kunu farɗan naka ni ba tukun fara gaba ka zo ka iske ni wallahi ma na da suke shi zama ta kuma dan afa. ba ta yadda ba wanda ya tsallaka sanga zai kai tsara hannu sa tukuna ta fara karewa ina aka tsara hannunka. kafin takobi ta kai kan kuma dan afa. da kuma ya ga haka subhanallah ran shi ba ce matar ta kare shi sai da yanka mata ta mutu sai da fara kansa Usman Affan ce ya Allah ya Allah wannan mutumi kafin ya mutu Allah ka mai da shi kuturu da makawa Allah ka matsanta mai aniyarsa Allah ka sanya mai bakin ciki a duniya ubangiji Allah in ya mutu kai shi wuta kuma Allah an sha addu'a Usman Affan bai mutu ba basir sai da zama haka duba mata premier nan da sanar kusa da aka za a harbe shi wa aka fara harbe. saboda akwai mata a da yanzu dai kai Allah taimake maka wasu amma yanzu za a yi ko kuwa ko ake yi ko ba ka bane ko kuwa ake yi duba tana ma wannan Allah mijinta ya gudu baya nan a ce kuwa ta imani tana kwaɗayi munnan imani kuma ga mijinta subhanallah yanzu kwata ce dan tun da mijina ya gudu bari in koma in ja kaya da imani ba shi ne a zuciyarta ba abin da kiran shi ne ya za a yi mijin gado su yi musharaka cikin imani wannan idan ba koya mata ba uwa ya za a yi ta koya matan mu ayo wallahi Ina zan tsaye ba zan ka fara ba Ka so su cikin ɗari ba buƙatu su zama da kai ba a zafi dogon lokaci fata ya za ka mutu da wuri ko ba ka kawo mata kayan rikici ba da za mu ta haihu da kai guda biyu ko uku yi maza maza ka mutu ka tafi da ja kayan da ke zama ta amma wa'ancan ba kayan da suke kallo ba imanin da suke kallo shi sanya shi sanya ummu salama da mijin zai rasu take ce mai ya aba salama ina ma a ce in ka riga da mutuwa ni ba zan aure ba ni ma in na ranka mutuwa a ce karka aure ita ni maza saboda mai wannan ta ce ina so a gidan aljanna ma mu zama tare da kai abu salama ya ce la na ya umma salama inna fi zawaji baraka a cikin aure akwai alkhairi in na mutu ki tsara aure tana ganin ya za a samu namiji a bayan ƙasa sa tun da kashe wannan ba jihadi ba ne wataƙila mutuwa ce Allah ta'ala zai amshi ransa a gabanta to ai ba dama ba ta iya kawai ta ummu dabda da abu da da ya rasu abu sufyan ya neme ta ta ce mai la ya abu sufyan fa inni la uridu an aj'al li abi da sharika ba na so in samu abu da wani abokin hamayya gobe kiyama yana kallo na in tafi gidan wani a gidan aljanna domin almar'atu tub'atu ta akhir zawjiha mace mace a riwayar ingantacciya ga suna zuwa cikin ruwan galil suna cewa manzon Allah ce yana cewa mace akan tada ita ne a wajen mijinta na karshe ta auri wannan ta auri wancan ta auri wancan gobe kiyama idan an tashi sai ta miƙe wajen wannan musamman idan sun tafi gidan aljanna tare Duba da mata suke kokowa da maza su imani wannan mata suna ga manzon Allah ya gudu manzon Allah tsoro karkace shi ko za ka ban ko za ka aminta min da shi amma na Allah ta'ala kai ma ubangiji ya kara abuda da kai fa qala alaihi salam sai manzon Allah ya ce mata huwa amin aw huwa amin amintaccen ki anyata duba fakararsu min sa'atiha fakar da min sa'atiha fi talabihi nan take ta huto dai ina ta duka mana haka bane mai shi ko kuwar ya dawo shi ma ya ribauta ya sha zaƙin imani ya dawo ya samu nutsuwar imani ya dawo ya samu hasken imani ya dawo ya samu yalwa imani wa ma ma'aha gulamun laha rumiyu ko rumiyu tare da ita da bawanta amma mutumin romani فلما augala في tariki راودها غلام annabti Iyaye da tafiya ta yi nisa cikin daji sai wannan yaron nata sai neme ta su yi zina duba daga yin iman da zoce mun ce goma ba kaga ina ka tsammanin in ka dan taya ka samu dan mu yanzu wanda ake tsayawa su shekara goma cikin musulunci kuma suna barna wasu ciki aka haife su amma suna barna bizo wannan ba ta kai minti arba'in ba da imani suka tuwo cikin daji wannan ya neme ta su yi zina jabu ta biya mishi fajarat tumannihi wa tumatiluhu hatta kadimat ala hayyin min al-arab yanzu a cikin daji su biyu namiji abu karfin mace in ta gwada musu mace yadda bai na iya kashe ta kuma bai kuma ba wa ne a gare ta yace da haka abinda bai sauki ne dabara da irin ta mata za su ɗanka. ta gwada mai babu komai za ta yarda za a yi komai da komai a haka suna tafiya ana wasa cikin zance har aka zo wata unguwar larabawa fasa'atuhum alaihi fa awsaquhu wa tarakuhu indahu tace da Allah wannan bawa na ne ina so ku taimaka min da Allah ku daure min shi anan kamar kai ragon ka ko tinkiya ce da Allah ku daure min wannan zan je in dawo wani ce maka aka daure ba wannan dan a jikin bango aka haɗa mata da wani gini ko wata itatuwa aka ɗaure ta wuce ita kadai neman mijinta ومات هي إلى سبيلها حتى أدركت إكرمة عند ساحل البحري في منطقة تهامة تاتو تإسكيشي أتن كيف باكرا أولي قوي لتهامة لين تهامة تهامة ينزو إلى غير الرياض كافة السعودية تهامة لم يجلس أبو هريرة to har ma nan ne ganin su ainihin su dauki duk mun yi da ku a baya kuma kuma to idan ta iske shi a bakin gacin ruwa bari mu ji ya faru a bakin gacin ruwa me suke yi wa huwa yufawidu ma'ana nutiyan musliman ala naqalihi suna jarifi direban jirgin ruwa A kan me ka ɗauke ni ka tsallaka da nisan wani nutiyu ya yi imani musulmi ne direban da jirgin ruwa musulmi ne ikrima har ne ne ana za a lokacin nan wani tun ya ƙun lahu akrit hatta an ƙuluka kai imani da ubangijin kan ɗauke ka in baka imani da Allah ba zai ka ba shi kuma ikrima yana gani imani da Allah ne ya kore shi ga sangarin da ya imani ya tsaya mana wata ashe a kowane wuri za ka iya da'awa Dare ba jirgin ruwa ne ita mai ikirima me ya koro karan ita za ka rajulu ya za'ama annahu nabi mutumin nan ne da ke rayawa sai annabi ne shi ya zo kama garinmu ni kuma ban so in rayu da shi gari guda har mutu mutu ka kawo kai inda ake aiki direban jirgin ruwa ce to a sha to ai ni kuma nan jirgin ruwan bai ɗauka mutum idan arne ne sai ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa annan muhammadin da kamaro san rasulullah idan ba ka wala mai tazgirun kuma ka ce ba ka ga ruwa nan fada tsallake da yin roma a ce in dan uwa ya ga dama direban bus zai iya wa'azi makanikin mota zai iya wa'azi <coughs> nake ki zai iya wa'azi kullun da kaddi ma fi wusi'i kowa ya isar da abin da yake gwagwadon hali a cikin tsananta mu abin da ke damu shine kauyanci da yawa a kaina wai sai ka ce yanzu in na ce zan manzan ne musulmi ne ai sai a ce na koma eh, dan alka'ida to a sa maka dan ka'ida mana ne rage addinin da ai an zaka musulmi ne kuma duk abin da ga ina yi mutunci ne koya mun in ne maka sauki wata ana mai iko ne maka sauki musulunci ne koya mun ya ce maka sauki in ne ma kyauta ko wani abu na agaji addinin ne ya koya zo maka haka to shi bai ma san addinin ba kuma kai ba ka ga mai kyawun kwalliyar addinin ba ya zai musulunta tsoro ya kama ka idan ce musulmi ne ni za a tafi dawo ƙasa to ka yi latti baka dawo ba idan da ka mutu kuma a kai ka sama wannan direba jirgin ruwa ne yake wa a kan jirgin ruwansa kan sana'a yace asalin kai imani ka ce Allah ya tsallakar da kai fa qala lahu ikrima ikrima na cewa wa kaifa akhli ya ya danka da ubangiji na ya za a haka a haka masu ta iske su abuja duba dan uwa qala da yace mai ya zan ya zan da allah وأن محمد رسول الله فقال إكرمة ما أردت إلا من هذا to kai ka ce in yi imani wannan kalmar saboda ita na madogarin ta ta gudu kuma zo nan bana bana a rai ba wa fi ma huma kadhalika iz akbar ummu kain ala ikrima wa qalat suna cikin jayayya kaga in kudi ke ne za a bari in kudi ka ne za a ba kuɗi? ni dai ka raba da garin in mai ke ne zan ba ka raba da garin sai ya ce a'a ana cikin haka ne sai ga masu takare kwana ta ce mace ya bani an mai don kusa laraba mafi yawan auren su auren zumunci suka fi ya bani an mai ya kai ɗanɗanan babana ko ya kai ɗanɗanan ɗanwan babana mafi yawan masu larabawa ba suka ambaton suna matarsu ba baya yadda shi yasa har balarabe ya ce mishi ka san sunan matarsa maryam bayan yi aure ka ce mishi a ah, ya maryam a tun tabbe ka ya ba ya ba tun sabanta jama'a ne masu kishi su ya ake ma tun kasan matar shi ma bai kira sunanta wasu malaman tafsir suna cewa saboda qur'ani balarabar littafi ne lokacin da al'umma suke cewa maryam matan Allah ce bisa ɗabi'a kun balarabe baya kira sunan masu shi sai qur'ani ya sako yana ambaton sunan maryam ƙara ya kira ta ya maryam wa zukur fi kitabi maryam ka gane kenan a sai maryam ba mata Allah bace domin da mata ce a al'adun larabawa Allah ba zai abu sunan ba mun gane wanda ko wasu kace to kenan a lugha ka gane maryam ba mata Allah bace ga mai neman hankali irin na mutane ta ce mai ya kai dan uwana da ya kace je duka min inda afsarin nasi matarka suke gaya maka haka na zo maka daga wajen wanda fi kowa alkhairi a duniya na mutane wa abarrun nas wanda yafi kowa alkhairi wa khairun nas wanda fi kowa alkhairi bar aikin alkhairi to na zo maka daga wajen wani mutum wanda yafi kowa irin wannan ayyukan a bayan ka waye shi min indi muhammad bin abdullah ah, wanda na gudo daga wurinsa shine fi kowa alkhairi wa qad ista'amantu min fa ammanaka fala tuhlika nafsak fa qala anti kallamti na nemo ka zama rufi tsali aure na na nemo ka zama kada karkashin sa ido na ni matarka kada ka shi kanka saboda wani abu kai ba za ka halaka ba duk da ka ba kin gan kun yi magana ke kun yi magana shi kallan fihi kin mishi magana qalat na'am wallahi ne mishi magana na mishi magana ana kallamtuhu fa amanaka na mishi magana kuma ya amince da kai ba za ka halaka wa ma zalat bihi nu'minuhu wa tutamminuhu hatta ba ta bushe ba ina ganin kai a fannin ko dai wani kulli ne ko cuwa cuwa ce kuma ta kasa anya yadda aka san na ya bakin suna na kashe na saka na yanka na yi kaza na yi kaza a ce an kyale ni kai abin da ya fayawa sau na mun ji nan prison din na federal na kaduna mun ji da ziyarar azumi sai aka ce mana mu shiga wajen cc kwandon na din nan muna wa'azi muna wa'azi suna cewa bayan Allah ku rinka azumi bayan Allah ba a shan azumi wanda bai azumi ba guda ɗaya a duniya sai yayi kaza wanda ta ah, Allah ta mai mai ta da kace wanda ya sha azumi sai ya yi tafiya na wata ɗaya ko ko ne da ɗaya ta ahe ne ɗaya shuru kawai ya ko bayani ce ainihin na fara sana'ar robari ba na azumi tun da na kama sana'ar robari wallahi malam ban taɓa azumi ba kuma ka ci kana magana kashe mutane ni ba zan iya mana kashe ba mu sa bulo da duwatsu mu kada mota a mutu mu ɗau kuɗi mu shiga daji mu zo mu tsaya mu yi harbi mu kashe a kashe mu mu zo mu tsaya mu ita na yi da yawa in yanke da wuka in ja kaya na yi da yawa kana maganar mata da su muke huda a cikin dajin su muke zama giya ko kayan shanmu ne to kai yanzu ka ce in sha ɗaya ni wasu abu da sha ɗaya za a kira musulunci kenan yanzu kawai su ake tuba dan kwanukan da ya rage in ma aka a shi kenan ba a kai idan ya tuba in ubangiji ya ga dama wallahi gobe kiyama sai ya za ka wuce gidan aljanna Allah ne bai wani haka ai duk abin da ya gaba ke ɗaya ba kafirci bane ma'asiya ce ma'asiya ce idan Allah ya dama cikin saboda haka take cike ce mata anya kina ganin ba komai to Allah ba komai zo mu je na san mu yayin da karbe mu wallahi yayi alƙawarin ba zai makaya ba mata hiba komai ثم حدثته حديثا غلامها الرومي قلت فمر فمر به وقتله قبل ان يسلم يته هكا هذا yanzu bai imani ba a shugaba ko so take yanzu ya dawo ya imani gaban annabi dan ki ji daɗi ya ribauta idan in imani a hannunta bai samu zuwa ba zo mu je ka kai shi kiri kiri ku magana a hanya ta ba labarin wannan yaron. ba wannan namu ka ji abin da ya so ya yi rai. ikrima ce yana isa na aure ta a wani gari ya ce mu biya ta gari ya samu ya sa a kwance shi ya yanka su ya wuce shi yaron bai imani ba ikirma bai imani ba saboda balarabi iya da kishi akan mace kuma addini haka ya gadar kar ka ɗauka a'a yanzu mata in ka sa ido akan mace take ce kuma shi wallahi kishin shi ma sai yawa har ma ya kai zargi yake ko ba wani abu ne da ka ce ne in zaki aiki ran bugu waya in ji kina ina ta tafi aiki salamu alaikum hello kina na ne ina nan wurin aiki to ka za a aiki ban ganki ba ah, to kuma shi kenan ka ga kan bibi ko sai ka ce kare dinan ne kuma kana bayan kaga ba ka san irin da gani tana ana aiki ko ba aiki ko ba ka bane wallahi in ka ce tona auren sai ya mutu musamman ta fara samun promotion wajen aiki a kan tsiri mata rayuwarta wai rayuwarta daban taka daban alhali kuma kai ne wakilin rayuwarta a wajen Allah don in kimar ta watsa yanzu kai ne da yuti gobe kiyama kai za a kundin ba da kai wuta suna jin so ba a haka sa'idar a ce mai kishi ne kai babu ne kishi ɗaliban daga mace mai kyau ne don kai za ka hana ce barna ne amma mace in tana kishin ka bai da kyau dan tana hanawa ne kai ibada ko ba ka wani kai za ka ce mata zai karka gidan wani kai ko tana kishin ka ba ka fara aure haka mutu ko ba ka ake yi ba to wanne ne ibada na kan kona shi zan mu Allah ke cewa kishin ki ya ummu salama zan miki addu'a ubangiji Allah ya raka ki bai da kyau na kishin bai da kyau ubangiji Allah ya raka ki Allah ya taimake mu bari mu nemi matsaya yace wa fima huma fi manzilin nazala fi bihi fi tariqin arada ikrima an yakalu bi zawjihi a hanya fa dubai take sai amma sai da imani ba bai mutunta ba a hanya sun taho in yi mai nisa gare ta sai suka sauka a wani gida don su huta su kwana gari ya waye su ƙara so nan gaba a hanya fa sai ikrima ya so ya so ya dan kaɗe ce take matarsa sabat zalika ashar jiba wa qalat mataka ta aure tana son ka ta tuho neman ka amma kuma ka neme ta kuma kusa da ita ta ce baka a ko ka san mai dalili eh yawwa ba musulmi ne ashe jini nake zan ka ubana ko uwata ko mijina idan ka yi imani ba har za a fushin ga tsakanin wallahi matar ma aiki ubanta ne zuwa makka sallallahu alaihi wa sallama za ta zauna zai zauna a shimfiɗar da take wa annabi ta jinga shimfiɗar ta ce zauna kafa ubanta ma yi ta ce ya ta ce baba ya abi ta kafir wa hada firasu rasulillah ai ne kai baba wanda kuma shimfiɗar ma aiki da zama gaya min wata mace da babanta zai zo ta hana shi zama a sarisi da ke zama ko da wani irin addini ne in uwa wata imanin nan wannan addinin wallahi ya fi kai mata ba a zuciya duk wani mutum zai so kan ba ma ya girmama wallahi in ba addinin ga rike ba kayan banza ne in ma ka bihi zai kada kai goyi ya ne ta ta ki kiyayya ku mai tsanani kanka ta yi karama wa ƙara take ce mishi inni muslimatu wa anta mushriku gida gidana ni musulma ce kai mushriki ne baka imani ba famallakahu al'ajabu wa qala a lokacin da sai mamaki o oh, matata ta kaina ban ba a baya ga yau na nemi ta ce mun a ah, ashe imani yana saka sabon aiki a kira a zuciya imani yana haifar da kayan aiki sababbi a cikin gaban jiki ba da bane إن إن امرأ يقول دونك ودون خلوتي بي لأمر كبير يتشي أوه yanzu wani mutum ya cuta miki wani abu ya na ki mu kaɗe ce ni da ke lalle wani abu girma ne fallan ma zana ikirma min makka yayin ko ba ci ko kula da ikirma ya kusanci makka قال رسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما الله يليك في صحابته an mai wahayi ikrima na zanen gare shi ya ce musu me sayatikum ikrimatun ibn abi jahal mu'minan muhajira ikrima na zuwa yanzu nan sun sai sun kowa zai zo yanzu yana mai imani kuma zai yi kaula da ku mu a wani sarari subhanallah to ga dokoki salata su ko ba kan ku zagi babai ku sani babai shi kowa yi ko ba san shi ba yawwa kar ku zagi baban shi duk irin barnar da ubansa yayi na kai sahabbai na zuge mutane a kashe wani duk irin abin da shi kansa yayi ikrima na kashe mutane kar ku zagi baban shi me hikima cikin haka duk abin da mahaifin yayi ko ya fi kowa hanci a gari idan da aka zage shi wani ko ba ka bane ai akwai yan iskan gari tantere da suka haifi mutane akwai manya-manyan barayi sun haifi mutane na zama wani katon barawo kungurmi kato ne an harbe shi ya mutu da su ɗayan shi na nan amma wallahi ba sa so ka cewa wasu barawo ne sai dai ce kawai ya kare ya rasu a wani wuri mu mun san harbe sa yi a ruwa to amma ba da za ka fi hakan ba su ashe duk abin da uban ke na tsira in ɗai shi ya yi imani ya zama kariya ga uban ma'ana ba wai kariya a wajen Allah ka mai azaba ba a'a kariya kada a mutu wannan abu yasa a farko nan ba kuma ta ba da muka zo kan babansa sai malamin tafi ce mun tsaya nan saboda me idan labari ya labari akan Abu Jahal sai ka dire mishi to amma ba a so ka zaka mun tsaya nan saboda aiki manzo sun ya ce kan ku zagi baban shi ashe kowaye mutum idan dan ya mutumin kirki mai imani babansa ya kashe wani ya yi kaza ya yi zai da wanci ya yi matsugo ya yi luwadi ya yi kaza ya yi kaza to sannan ina yana nan kaka zage shi kar kuma zana abdullahi dan abdullahi dan ubai dan salim shugaban munafikan madina daga baki daya dan sahabi ne na gari amma uban da gita ne ran da uban ya mutu manzon Allah ya san uban na munafiki ne sahabbai manya sun san munafiki ne amma dan yazo yace ya rasulullah zaka yadda ka ba shi hikwa me hikwa ita kita ma'aiki ita cikin sa ma'ana rigar take daga ita ne fata zaka ba ni amai da kafin da ita a sami a cikin shi me yake nema rahama ga ubansa amma kuma shi ya zama munafiki ne amma bayan da kirki annabi ce gata ga baburga ma ya biyu ba annabi shi yace in ta akalli shi yana ce manzon Allah zaka yi mai sallah annabi ce zai mai sallah ya zo aka sa wannan munafiki a gaba manzo Allah ya kafarta kuma tsaka bai jawo riga annabi ya ce ya rasulullahi manzo Allah karkai mai sallah munafiki manzo na ce bani shine ne ya sauka istaghfarta lahu am lam tastaghfir lahu ko ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba kai da naka nema musu masu 70 wala ya gafara Allah ubangiji bai ba ita ya gama annabi kai da za ka yi sau saba'in kana Allah ka farta mishi ba zan yi ba annabi ya kuma ke gina cewa wallahi da na san in na ƙara kan saba'in Allah zai amsa da na ƙara dan a ramshe shi su a shi kenan kai baka da burin wani yi ta ba ba ka ɗaya wani daga gidan wuta ba wanda bane buƙatuwarka buƙatuwar kowa ya daga gidan aljanna kar ka ɗauka can ma rikicin fegi ake gidan duniya wani zai riga ka shiga gidanka a'a kowa da gidan shi ba wani mai shigan ma gida in yi tubi lubla aka baka ba wani mai shigan maka tubi lubla ba kowa za a bashi isaice inda zai wanda ya huta ga kujeru ga gado ana kwance ka san in za a yi zaman gayu ba zama ake ba wani bayan wani zaman class wani karfin boko zama ake ina kwana kallon kowa shine mutakabilina mutakina alaiha mutakabilina kowa yana kan dare na kallon kowa yawa ne wajen na ma wa tarafuna haka lalle wallahi mun samu abin da Allah yi mana alƙawari a duniya ga mu mu cin gidan aljanna ka bukaci a kawo maka naman da za mu yi a duniya naman tawusu na gidan aljanna ba mai kashi irin wannan a gidan ka wallahi dan uwa ka kokari ka samu gidan rahama duk abin da ka samu a duniya in kai mutum ba a samu wancan gidan ba an bai azan latsu abahu kar ku zagi baban shi saboda me فإن فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت وبين يا مدن يكون سنة مكتش مو مكش أبيش في الأول في المدن زاجي yana cutar da rai kuma zagin da yake ba ga shan babanka da ya mutu ba dan iska bane a to babanka ai danka zai danka zagin bai kewa ga wanda ya mutu amma zai bakanta ba wannan rai ko ba ka amma wannan to ku haka ku bari tilka ummatu qad khalat la ma kasabat wala lakum ma kasabtu wala sa idan amma kanu ya'maluna al'ummatin ta wuce ba a tambaye ka mai uban wane mai wane yi kuma su ma ba a tambaye su mai kai kowa ya riga ya wuce tsarin ka inuwa sai sanya batun wani zagin wani ba zai kai mu ga cin nasara ba Allah ya rufa mu asiri Allah ya taimake mu ya hada mu a gidan azar tare kuma ya dora mu akan tafarki ne. Allah shine mai iko akan haka mai iko akan komai ubangiji Allah ya taimake mu Allah ya mana jagoranci Allah sa mu cikin bayin da aiki da su wadannan wannan matsala ne Allah ya sanya albarkacinta ya fi na mu albarka Allah ya sanya su gane mu cikin aikin kwarai kurakuran da ya ubangiji karka sanya ya zama kayan gado a kare su ya Allah kana gani bayan miki masu rauni ya Allah idan baka yi ta goma shi a kanmu ba za mu zama cikin bayi masu asara ubangiji Allah ka taimake mu Allah gafarta mana ka gafarta mu iyayen mu malaman mu Allah gafarta musu wanda ya taimake mu akan wannan karatu har muka zo muna iya kora ubangiji Allah ka ba shi taimako Allah ta'ala ka tsare mai duriyarsa Allah ta'ala ka sa albarka a rayuwarsa ya ubangiji Allah fitintun da ke damu ubangiji Allah kai mana maganin su Allah ka sanya damunan kai mana albarka Allah ka tuntunan da ke damu Allah kai mana maganin su Allah kar ka jarabce mu da abin da ba za mu iya ɗauka ba ya Allah kar ka jarabce mu da fitar da ka iya raba da imani Allah in kai niyyar ka tuntuna al'ummar ka fitar da ka iya sunce musu imani Allah ka amshi rayuwar mu ya ubangiji karka ban mu a raye lokacin da bala'i zai yi wa masu imani su koma arna ubangiji Allah ka warware mana Allah ka dauka dauke mu daga cikin bala'i ubangiji Allah ka ba mu lafiya zama lafiya Allah idan babu zama lafiya addinin baya asuwa addini baya gudana addini baya tafiya ubangiji Allah ka ba mu lafiya zama lafiya Allah ka yi amfani da mu wajen tabbaka wajen taimakawa wajen haɓaka wajen jawo wannan addini da ƙara gaba Allah ka sanya zuriyar mu tafi mu aiki a wannan baya kasa ubangiji kula mu Allah ka yafe mana Allah ka sanya cikin kyawun ayyukan mu su Allah karshe a rayuwar mu ubangiji Allah kyauta mu duka dukkan al'amuran mu gabaki da ayyukan mu kowane iri ne Allah ka sanya na karshe shine mai kyau Allah ka sanya shine karbabbe a wurinka Allah ka sanya mu bayi ne masu rahama gidan aljanna Allah ka sanya makwabtanka a gidan aljanna ubangiji Allah karka jarabce mu da abin da ba za mu iya rabta ba ya ubangiji Allah ka sanya ciwon mu talaucin mu ubangiji Allah san ya sanya fara cikin rayuwar mu Allah an kai niyya ka dauke mu Allah karka dauke mu da abin da ba za mu iya dauka ba ya Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai abin da ke faruwa na alhazan Najeriya ubangiji Allah kai mana sauki Allah ka sauwake mana Allah ka bude hanya kowa ta ubangiji Allah kawo sauki a cikin al'amuran mu Allah ka sanya aikin hajjin ya gudana kamar yadda ka saba ana yi wanda ba su samu damar tafiya ba ubangiji Allah ka hore musu hanyoyin tafiya Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم طهر قلوبنا من الفقر والغش اللهم بارك لنا في ذريتنا وبارك لنا في أولادنا بارك لنا في أزواجنا بارك لنا في أمورنا كلها اللهم أسر أسن عاقبتنا في أمور كلها اللهم أسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أسن عاقبتنا في الأمور كلها سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين